بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد zamu darasi na ɗari biyu da hamsin da tara a cikin karatunmu na al-muwatta ta al-imam malik ibn anas rahmatullahi alaihi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 na'am imam malik yace babu iddati lati tafqidu zawjaha babu iddar matar da wato ta rasa mijinta ya bata mijinta ya bata aka neme shi aka rasa wannan ita ce ake ce ma imra'atul mafqud al mafqud wanda aka neme shi aka rasa ana ilhaqin ghaiba tare da ita al ghaib Ah, sai dai ita akwai bambanci tsakanin al-maf'ud da al-ghaib shi al-maf'ud ba san inda yake ba shi kuwa mai gaiba mai gaiba baya nan ah, zai iya zamantowar yana da rai ko ba shi da rai kuma zai iya zamantowa an san inda yake ko ba a san inda yake ba saboda haka al-ghaib a'ammu min al-mafqud kowane mafqud ghaib ne amma ba kowane ghaib ne mafqud ba za a iya samun wanda yake ghaiba an san inda yake yana nan kuma da rai amma ya kaurace ma iyalinsa ya tafi ya basu na'am wataƙila ma ya bugo waya <laughs> amma bai bar kudan abinci ba <laughs> na'am to hukuncin wada tafsilin hukuncin sa yana cikin tafan fiqh amma nan dai akan al-mafqud ne Imam Malik rahmatullahi alai ya ambaci menene asalinsa sa akan wannan mas'alar wadda tana daga cikin masail da malaman tana daga cikin masail da ake ambatansu su a cikin wato al-isaru bin nafaqa wato a shiga cikin tsananin da take gagara a ciyar da iyali domin ciyar da iyali yakan zamanto sanadiyar mijin ya bata saboda haka ba wanda zai ciyar da ita to a cikin wannan babin a cikin abin da ya danganci al-isaru bin nafaqa ake ambatan mas'alar wato al-mafqud na'am na'am ubaidullah yace yahaya ya zanta min hadisi an malik daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari daga Sa'id ibn al-Musayyib cewa Umar ibn al-Khattab ya ce duk wata mace da ta rasa mijinta da mijinta ya bata bata san a ina yake ba to ita za ta saurara shekara hudu sannan ta yi idda wata hudu da kwana goma mata hillu sai ta halatta ga aure sai ta halatta ga aure wannan shine qada'in sayyidina Umar radiyallahu anhu a wannan asar ɗin da yake akwai inqita'i tunda Sayyid ibn al-Musayyib a bisa sahihin magana bai riski Umar ba an haife shi a sayyidina Umar ya rasu yana dan shekara biyu amma wannan asar din ya shahara ta hanyoyi daban-daban daga Umar radiyallahu anhu Ibn Abdulbar ya ambace su a cikin al saboda haka dai ya tabbata cewa wannan qada'in sayyidina Umar ne radiyallahu anhu ya faɗa ya hukunta cewa dukkan mace da ta rasa mijinta ba ta san ina yake ba to za ta zauna shekara hudu to za a bata ta tsaya a shekara shekara hudu daga lokacin da wato ta ɗaukaka al'amarinta ba daga lokacin da ya bata ɗin ba daga lokacin da ta kai ƙara wajen alƙali ta ce ta rasa mijinta yau shekara eh, mijinta babu labarinsa to daga rannan sai a soma sai a kirga mata shekara hudu wanda ne ne ajalin da za a sanya mata summa ta'taddu arba'ata ashirin wa ashira, sannan sai ta yi idda iddar wata hudu da kwana goma wannan iddar wata hudu da kwana goma wace irin idda kenan iddatul wafa iddatul wafa sai ta yi iddar mutuwa iddar ta kaba kuma a cikin wannan iddar za ta yi al-ihdad za ta yi ta kaba za ta yi al-ihdad a bisa kauli da yake shine mafi rinjaye a matsabar mali a cewa za ta yi ihdadi wato za ta yi takaba ba za ta yi ado ba domin iddar da take yi idda ce ta takaba to sannan bayan nan sun mata hillo sai ta zamanto ta halarta ga ma'aurata su aure ta ai hukunci akan kanta ita akan cewa mijin nata tamkar an masa hukuncin ya mutu to kun ga wannan ita ce kisa na shari'a ba kisa na hakika ba ba kisa na likita ba shari'a ta kan yi kisa to ta yi masa ta kashe shi amma kashe shi da shari'a ta yi shi ma ta fuskar aure ne ba ta kashe shi ba ta fuskar dukiyarsa ta fuskar dukiyarsa ba za a raba gado ba ba za a raba gadonsa ba har sai ya kai iya shekarun da ake ganin ba zai rayu ba wato wanda yake a shekarunsa ba zai rayu ba to sai suke ban sabani a waɗannan shekaru mafi mashhurin magana shine shekara saba'in sai a kaddara shekara saba'in daga ran da aka haife shi yayin da ya kai shekara saba'in to sai a raba dukiyarsa waɗansu kuma suka ce tamanin waɗansu suka ce casa'in abu hanifa ya ce ɗari da ashirin <laughs> eh? na'am da shi da magadan duk da biyu in aka ce za a kai ɗari da ashirin na'am in aka raba ya dawo kowa sai ya dawo da kuɗin yana dawo masa da kuɗinsa eh. daga cikin dukiyarsa ba eh, a lokacin da a lokacin da yake a lokacin da yake bayana haka dalika a cikin wannan muddar na shekara hudu da za ta yi na shekara hudu da za ta yi da a cikin wannan muddar na shekara hudu da za ta yi za a ciyar da ita amma a na iddar da za ta yi na wata hudu da kwana goma ba za a ciyar da ita ba tunda wannan iddatul wafa iddar iddar ta kaba ba a ciyar da mace daga cikin dukiya tunda dukiyar ta zama tokancin tunda ta riga ta zaɓi rabuwa ta zaɓi rabuwa ta ce ita ba mata ce. saboda haka ba za a ciyar da ita daga cikin dukiyarsa ba a lokacin da za ta yi iddar wata hudu da kwana goma amma a iddar shekara amma a sauraron shekara hudu da za ta yi za a ce ta daga dukiya to mu ji abin da maliku ya ce rahmatullahi alaihi tsaya ka ji kai gaggawa la ta saji <laughs> na'am maliku ya ce idan ta yi aure bayan iddar ta ta ƙare sai wannan mijin nata ya tare da ita mijin nata na biyu kenan to magana ka ko ma bai tare da ita ba to shi mijin nata na farko babu hanyar komawa ya zuwa gare shi ta riga ta kubce masa idan ya dawo ya samu ta ya aure tsawa'un an tare ko ba a tare ba ta riga ta kuce masa ta riga ta kurce masa wannan shine kaulin malik a cikin almuwatta amma a cikin almudawwana ibn al-qasim yace kafin mutuwar malik da shekara daya sai ya sake dawowa yace idan dai ba a tare ba in ba a tare ba to mijinta na farko shine a haƙu biha mijinta na farko shine a haƙu biha to idan yi mijinta na farko shine a haƙo biha ya za a yi da sadaki tunda ba a tare ba na'am sai mayar masa ta ci rabi ko ba ta ci rabi ba to to in ta ci rabi waye zai dawo da rabin shi a ita rabin da ta ci shi mijin nata da ya dawo mm. wato shine ai suka ce sai a bashi zaɓi tsakanin idan ya ce yana son ya rike matarsa in ya dawo idan ya dawo zai rike matarsa wannan shine qaulun mali to sai ya biya wannan rabin sadakin da matarsa da ita matar ta farko da ita matar ta ci daga mijinta na biyu sai ya biya ta rabin sadakinta akwai riwaya a matsabar malik da ta ce idan dai ya dawo sai a bashi zaɓi ko dai ya ko dai ya mayar da sadakin ya mayar ma da shi wannan mijin sadakin ko kuma wato ko dai ya riƙe matarsa ya riƙe matarsa matarsa tana nan ko kuma wato in ya riƙe matarsa ya mayar mata ya mayar masa da sadaki ko kuma ya rabu da ita din sai a ba shi sai a ba shi khiyar na'am sai a bashi zabi sai a bashi zabi amma wannan ba shine ba shine mashhurin mazhab ba mashhurin mazhab shine abin da ibn al-qasim yake akai kuma shine riwayar shine zabin sa da shi da ashab kan cewar sai ya in dai ba a tare ba tana nan a matarsa riwayar madaniyin ko suna kan abin da yake a cikin al-muwatta cewa in dai aka in dai aka riga aka daura aure to ta kubce masa to ta riga ta kubce masa ah, ina so in ɗauko mana wannan ƙaulin ne almuhim tun da ba shine mashhurin mazhab ba mu kyale shi a mashhurin mazhab shi abin da yake mashhurin mazhaba shine riwayar da ke cikin almudawwana cewa idan mijinta idan mijinta ya dawo an ɗaura mata aure amma ba a tare ba to shine a haƙƙu biha sai ta dawo ma matarsa in ya so shi kuma wannan tunda ta ci rabin sadaki tunda ta ci rabin sadaki sai ya zamanto rabin sadakin yana kansa tunda za a mayar masa da shi miji na biyu rabin sadakinsa to rabin wanda yake ta ci ta kubce masa shi shi mijin na farko wanda ya ce yana son matarsa sai ya dawo masa da rabin sadakinsa amma riwayatul madaniyin ita ce akan abin da ke cikin almuwalla na'am nabiyin ba zai asara komai ba tunda bai tare da ita ba tunda bai tare ba abin da ya samu na'am maliku ya ce wannan shine al'amari a wajen wato shine zaɓinsa wannan shine ikhtiyarun malik wannan shine ikhtiyarun malik kawai da muka faɗa ko can yace al'amru indana yana nufin wannan shine zaɓinsa a cikin matsala wanda take akwai saɓani. akwai saɓani a cikin wannan matsala tunda akwai waɗanda suka saɓa. ƙaba'in saidina ali radiyallahu anhu shine cewar har sai tukuna tana nan a matarsa har sai ya kai shekarun da ana ganin ba zai rayu ba zuwa lokacin to sannan sai ta yi iddar rasuwa sannan ta halatta ga ma'aurata kuma wannan shine mazhabar abu hanifa da ash-shafi'i kan cewa ba za ta yi aure ba har sai tukuna ya kai shekarun da ana ganin ba zai rayu ba amma wannan akwai tsanani akwai tsanani mace ta rasa mijinta tana zaune a ta ce a waya a ce za a ciyar da ita kawai ai ba ciyarwa ne kaɗai rayuwa ba wataƙila abin zai iya kai shekaru talatin arba'in hamsin shi yasa ƙaunin malik da ya tafi ya bi fatawar sayyidina Umar kuma ita ce fatawar sayyidina Usman ma radiyallahu anhu shine hukuncin sayyidina Usman radiyallahu anhu shine shine wanda yake al'aula na'am na kun ga fatawar sayyidina Uthman a fatawar sayyidina Uthman radiyallahu anhu shine ibn abdulbar ya kawo ta cewa nuhaima bintu umair ashaibaniya ta ba da labari annaha faqadar zawjaha fi ghazatin ghazaha ta mijinta ya bata a wani yaki da yaje yaje falam tadri a halaka amla bata sani ba ya rasu ne ko bai mutu ba fatarabbasat arba'a sinin thumma tazawwajat ta zauna shekara hudu sannan sai ta yi aure faja'a zawjuha al-awwal sai mijinta na farko ya zo wa qad tazawwaja ta riga ta yi aure قال فركب زوجاي الى عثمان sai sai mazajen nawa su su biyu suka tafi wajen Uthman mm. fa wajadahu mahsura suka same shi lokacin nan an kewaye shi an masa takunkumi ba a shiga lokacin fitina shekarar da ya rasu fasalahu suka tambaye shi wa zakara lahu amrahuma suka ambata masa al'amarinsu fa qala Uthman sai Uthman ya ce a ala hadhihi hal a cikin wannan halin da nake ciki qala innahu amrun qad waqa ce to ai al'amari ne ya riga ya yana nufin wato halin da yake ciki an tsare shi ana nema a kwabe shi daga a kashe shi ko a kwabe shi daga mulki suka ce wala budda fihi min alqaul la budda ya zamanto muna an yi mana hukunci qal sai Usman ya ce yukhayyaru alawwal bayna imra'atihi wa bayna sadaqiha to wannan ita ce riwaya ta biyu da nake nema sai a ba shi zaɓi tsakanin ya riƙe shi na farkon sai a ba shi zaɓi tsakanin matarsa da kuma tsakanin sadakinta wato ma'ana ya riƙe matarsa ya biya sadaki ko ku a wato a afwan ko ya riƙe matarsa ya riƙe matarsa shikenan shi kuma wancan riga ya asara ko kuma shi na biyun ya biya shi sadakinsa na biyun da ya aure ta sai ya biya shi sadakinsa sai ita afon sai ta biya shi sadakinsa ita matar sai ta biya shi sadakinsa tunda an ba ta sadaki sai ta biya shi nasa sadakin tunda ta riga ta kuce masa falam yalbath an qutila Uthman farakiba ba'dahu hatta ataya aliyan bil Kufa sai suka tafi wajen sayyidina Ali fa sa'alahu fa qala a ala hadhihi al hal fa qala qad kana ma tara wala budda min al qawl fihi qalat wa akhbarahu bi qada'i Uthman suka bashi labarin hukuncin sayyidina Uthman illa ma qala Uthman fa ikhtara al awwal as sadaq sai na farkon sai ya zabi sadaki cewa shi zai biya sadaki فقالت قالت فأنت زوج الآخر بألفين sai na ita matar ta ce sai ta taimaka masa ma ta cika masa dubu biyu tana son na biyun kenan wa kana sadaqu arba'ata alaf sadakin ku da da aka sadakin sa dubu hudu ne sai ta taimaka masa da dubu biyu wato daga sadakin da wancan ya bayar aka bashi sai ta taimaka har aka ƙara masa da aka ƙara masa da dubu biyu don a cika masa nasa sadakin na'am amma dai kun ga wannan saɓanin ƙaba'in saidina umar ne amma wajen zama shekara hudu da umar da usman duk ra'ayin su ɗaya amma wajen in ta aure shine shine hukuncin ya saba tsakanin na umar da na usman to shi yasa malik ce wa zalikal inda na dan matsalar akwai saɓani hatta a cikin sahabbai to shi al'amari a wajensa shine wannan ƙaba'in shine abin da ya ambata ana kan cewa idan mijinta na farko ya zo alhali ta yi aure idan an riga an tare to ta kubce masa ƙaunar wahidan wannan babu saɓani ta kubce masa hmm, babu saɓani a mazhaba ma'ana a mazhaba babu saɓani wa illa akwai saɓani kharijul mazhab da aka ce sai ta yi ma wannan mijin na biyu idda sannan ta koma wajen mijinta na farko amma a mazhaba babu sabani idan ku ba a tare ba to shine akwai saɓani tsakanin almadaniyin da kuma mashhurin mazhab mazhabar ibn al-qasim na'am idan ku mijinta ya riske ta kafin ta yi aure fa a haƙƙo biha to shine fi cancanta da ya aure ta shine fi cancanta wato bi ma'ana babu saɓani ya in da ya same ta a lokacin nan kan cewa to shine haƙƙo biha matarsa ce ah, bila wannan bila niza'in to idan idan idan iddata ta kare fa lokacin da ya zo na'am ya za a ba ta zaɓi an ce a haƙƙo biha ba da zaɓi matarsa ce tunda wannan iddar da ta yi idda ce ta hukunci saboda haka ba za ta rushe abu wanda yake na haƙiƙa ba idda ce ta hukunci tunda an ƙaddara masa mutuwa ce ta hukunci ba mutuwa ta haƙiƙa ba saboda haka wannan iddar ta zama to kawai an yi ta ne domin fa'idar hukunci don ta halatta ga waɗansu to sai a koma ya zuwa ga asali asali shine matarsa hmm. asali shine matarsa ba za ta gushe hukuncin zaujiya yana kanta ba sai da yaƙini yaƙini ku shine mutuwarsa to babu wannan yaƙinin sai mu koma zuwa ga asali cewa matarsa ce ko ɗaura aure ba za a sake ba ko daura aure ba za a sake ba ko da iddata ta kare na'am imam malik ya ce na rizki mutane in kaji malik ya ce annas yana nufin malamai malamansa na madina ya ce na rizki malamai suna inkarin abinda waɗansu mutane suka suka faɗa daga umar ibn al-khattab cewa sayyidina umar ya ce yukhayyaru zawjuha awwal za a ba mu mijinta na farko zaɓi idza jaa idan ya zo ko dai ya karɓi sadakin da aka bata ko kuma ya riƙe matarsa to malik yayi inkarin wannan shine riwayar da aka rawaito daga sayyidina usman an rawaito ta daga sayyidina umar amma malik ya ce ya riski malamai suna inkarin wannan riwayar daga umar bi ma'ana akwai riwayar ma daga umar amma malamai suna inkarin ta ma'ana wato ƙauli na biyu na kan cewar idan mijin ya zo ya same ta ta aure maimakon a ce shi na farkon shi ne a haƙƙu biha ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba bisa riwayar madaniyin wannan riwayar sai ta ce idan dai ya zo ya samu in dai ya zo ya same ta ta aure to sai a ba shi zaɓi shi ne ko ya ƙwace sadakin da aka bata ko kuma ya riƙe matarsa afwan ko wato idha jaa yuhayyaru al-awwal fi idha jaa fi sadaqiha au fi imra'atihi wato a bashi zabi akan wato ya karbi sadakin nata ya kyale musu ya kyale masa matarsa shi sadakin da aka bata sai ya karbe a maimakon cewa ai da matarsa ce ya riga ya biya sadaki aw fi imra'atihi ko kuma matarsa na'am sai zaman to kamar hul'i akai kamar hul'i akai tunda ba shine ya sake ta ba ita ce kamar wato ta ce ta gaji ba za ta iya jira ba eh wannan a'a wannan a a idan idan idan ta yi aure sawa'un ta tare ko bata tare ba dan ita ce fardul mas'ala a wajen malik malik bai yi tafsil tsakanin tarewa da rashin tarewa wajen bambanta hukuncin a cikin almuwatta a cikin almudawwana yayi saboda akan wannan qadiyar yake sawa'un ta tare da na farko ko bata tare da shi ba idan ta zo wannan fatawar da aka roto daga na umar na kan cewa a bashi zaɓi, ya karɓi sadakin da aka bata ko kuma ya riƙe matarsa to ba shine bane sai na Uthman da ya karɓi sadakin har ta ƙara masa ma da ƙari a wata riwayar ma Ibn Abdul Bar ya wayo ce sai ta ƙara masa da lambu sai ta ƙara masa da lambu eh, riwayar Humayd Humayd ibn Rahman anna Umar khayyara al-maf'ud cewa sayyidina Umar sai dai Humayd ibn Rahman bai riski sayyidina Umar ba saboda haka akwai inqita'i a riwayar ya ba ma al-maf'ud zabi wa qad tazawwajat imra'atuhu ta riga ta waƙar ta zawaje ta matarsa ta yi aure faktaral mal sai ce shi a bashi dukiyar eh? faja'alahu ala zawji hal ahdath sai sanya wannan kudin akan sabon mijin nata qala humayd fadakhaltu ala al fadakhaltu ala al allati qada fiha to kaga wannan in kita'in bai yi abin nan ba sai ita matar da aka yi mata hukuncin kuma yadda ya je wajenta fa qalat a antu zawji al ahdath bi walida ni kuma na taimaka masa da kuyanga dan wato wato sai aka dora masa shi mijin na biyu ya bashi dukiyar ya bashi sadakinsa to shine ita kuma matar sai ta sai ta taimaka masa tunda shine zai biya shine zai biya sai ta taimaka masa da bashi kuyanga na'am na'am mm. shi kenan ai ta sadaki sai ta yi idda an sake sabon ɗaurin aure ƙwarai da gaske idan har ta zaɓi idan bayan an tare sai a amma a wannan ai ne bayan an riga an tare babu saɓani a wajen mali kan cewa abin nan za ta koma wajen na farko ta kubce ma na farko ta kubce ma na farko kawai idan ba a tare ba ne saboda haka batun cewar a sake ɗaurin aure bai taso ba tunda babu idda a kanta tunda ba a tare ba na'am maliku ya ce riwaya ta riske ni cewa Umar ibn al-Khattab ya ce a cikin mati a cikin mata da mijinta yake sakinta alhali yayi tafiya baya tare da ita sannan ya yi mata raja'a ya mata muraja'a ya mata komi amma sai koman nata da yayi mata bai riske ta ba amma sakin nasa da ya mata ya riske ta sai ta yi aure cewa idan mijinta ɗayan na biyun ya tare da ita ko ma bai tare da ita ba babu hanyar samun iko ga mijinta na farko da zai da wato da za ta dawo masa a matsayin mata wanda shi ya riga ya sake ta babu tafarki na gare shi ya zuwa gare ta bal wato da mujarradin an ɗaura aure ta kubce masa maliku ya ce wannan shine mafi kyawun abin da na naji a cikin wannan da kuma a cikin hukuncin al wanda ya bata to wanda yake nuna maka a matsalar maf'ud akwai saɓani da yawa a ibn juzai ya kasa su kashi hudu al maf'ud da wanda wato aka neme shi aka rasa a garuruwan musulmi a ƙasar musulunci da wanda ya ɓata a ƙasar da ake a ƙasar makiya ƙasa da ake faɗa da su da wanda ya mutu a ƙasar kafirai a lokacin da aka yi jihadi yaƙi tsakanin musulmi da kafirai da wanda ya mutu a lokacin da aka yi yaƙi na fitina tsakankanin musulmi a ƙasar musulmi kun ga hali hudu kenan ko to wanda ya ɓata a ƙasar musulmi aka neme shi aka rasa ba lokacin fitina ba ba lokacin yaƙi ba aka neme shi aka rasa to wannan shine hukuncinsa cewar ba za a yi wani hukunci a kansa ba sai matarsa ta kai ƙara idan ta kai ƙara ta ce mijinta ya ɓata sai alƙali zai nemi ta tabbatar cewa matar aure ce ba a sake ta ba idan ta tabbatar cewa matar aure ce ba a sake ta ba to sai kuma ya soma bincike akan sai ta bada bayani tun yaushe ya bata to sai alkali ya sa a bincika a rubuta wasiƙa a hanyoyin da za a samu labarinsa idan aka samu labarinsa sai a ce masa to ko dai ya dawo ya rike matarsa ko kuma ya turo mata da kuɗin ko kuma ya turo mata da nafaka ko kuma ya sake ta waɗannan zaɓi haka zai bashi haka zai bashi wannan zaɓi guda uku ko dai ya dawo ko kuma ya saki ko kuma ya me ko kuma ya aiko mata da ya aiko mata da ciyarwa idan ya ci gaba da zama a kan cutar da ita idan ma ta ce ita ba ciyarwa take so ba ba za ta iya zama ba ba muji to wannan zaɓin na uku babu tare da shi ko dai ya dawo ko ya saki idan ya ƙi matar kuma ta ce tana cutuwa to sai alƙali ya sake ta sai alƙali ya mata sai alƙali ya sake ta to kun ga wannan tana eh, an san da shi kenan to amma idan alƙali ya bincike aka neme shi aka rasa kuma a cikin ƙasar musulmi ne to shine wannan sai ya bata sai ya ce mata to ta jira wata shekara hudu bisa ƙaza'in wannan na sayyidina umar bayan shekara hudu sai ta yi iddar ta kaba wata hudu da kwana goma to bayan nan shikenan sai a a bayan nan bayan ta yi iddar to in ta so sai ta yi aure ba a buƙatar alƙali ya yi saki alƙali ba zai saki ba a cikin wannan hali tunda za a hukunta masa mutuwa ne hmm. shari'a ce za ta kashe shi eh. na'am wanne ne na biyan kaga shi mafi'udin wanda ya bata ko dai a samu labarinsa ko babu labarinsa idan aka samu labarinsa sai a ce ko ka dawo ko ka yi saki an fahimta in ya dawo baki alaikum in bai dawo ba sai a ce ma matar to ya ki dawowa za ki haƙura ko ko ba za ki iya ba in ta ce a'a akwai cuta to sai alƙali ya sake ta kaga an gama da wanda aka san shi kenan eh a ba sai ta yi idda mana in ya sake ta za ta yi idda za ta yi idda in ya sake ta na'am a za ta yi idda in dai saki ne sai ta yi idda na biyu shine wanda ba a san babu labarinsa an neme shi an rasa to sai a ba shi shekara hudu bayan shekara hudu sai a yi masa hukuncin kan cewar ya mutu a ta fuskar aure sai ta yi iddar a wadda mijinta ya mutu kaga ba ta bukatar a saki sai ta yi iddar wadda mijinta ya mutu wata hudu da kwana goma bayan ta gama idda in ta so sai ta yi aure to wannan ita ce idan ta yi auren in ta zaɓi yin aure bayan idda in mijinta ya zo idan ta yi aure ta tare sai mijin nata ya zo to ta riga ta kubce masa ka fahimta idan ta yi aure ba ta tare ba sai mijin ya zo to wannan shine ala riwaya ta yi riwayar ibn al-qasim wajen ki shine mashhurin mazhaba shikenan wannan aure da ta yi ya tashi sai ta koma wajen mijinta na farko riwayar madaniyin kuma ya kuce mata amma dukiyarsa ba za a raba ba sai ya kai shekarun da ake ganin wanda yake kamarsa ba zai rayu ba shine shekara saba'in ko tamanin ko casa'in kamar yadda muka ambata to kun ji wannan shine ne na farko eh. almaf'ud wanda aka neme shi aka rasa a ƙasar kafirai ya tafi ƙasar kafire da ake adawa da ake yaƙi da su kamar yanzu yadda 'yan gaza suke yaƙi da 'yan isra'il sai a ce ya tafi ƙasar isra'il an neme shi an rasa isra'il ƙasar kafire ce ko kuma lokacin da nan ake ta lokacin da mutanen plato suke karkashe musulmi irin wajen a forest din nan da sauransu wajen suka fancan da sauransu a ce mutum ya tafi can an neme shi an rasa kaga nan kasar abokan gaba ce to wannan za a ba shi hukuncin al'asir ribataccen yaƙi to shi ko ribataccen yaƙi shi za a masa hukunci ne wajen matansa da wajen dukiyarsa da hukunci ɗaya sai a ƙaddara iya shekarun da ake ganin mutum zai yi a duniya shi ne a sa masa ajalin shekara saba'in sannan a matarsa ta yi aure bayan ya yi shekara saba'in sai matarsa su yi idda ko matarsa ta yi idda sannan a raba dukiyarsa amma wannan akwai tsanani na uku bari mu ƙarasa su na uku wanda aka yaki tsakanin musulmi da kafirai aka yaƙi tsakanin musulmi da kafirai kuma ya ɓata a cikin wannan yaƙin fi bilad fil qitali ma al to shi ma hukuncinsa kal asiri alal mashhur za a bashi hukuncin ribataccen yaki ne kauli na biyu a cikin mazhaba shine sassauta yace kal mafqudi sai a koma wajen wancan na mafqud shekara hudu wanda yake shine mai sauki na ƙarshe shine wanda ya rasu wanda aka neme shi aka rasa a cikin yakin fitina fitina da take faruwa tsakanin musulmi kamar irin yanzu abin da yake faruwa na eh to na Sudan da mu ma kamar anan abin da yake faruwa irin na sha'anin Boko Haram da 'yan banditry dinnan. ai shi ma duk fitina ce duk fitina ce mutum ya yi tafiya ya yi tafiya an ce an yi kidnapping ɗinsa an ce an yi kidnapping ɗinsa babu zancen labari an ce kuma an yi yaƙi an yi ba ta kashi kan ɗin an je an kai masa hari to shi wannan shi wannan shine ake cewa alƙali zai yi ishtihadi hmm. ko dai wato a bashi shekara ɗaya shine a bashi shekara ɗaya daga ran da aka kai da ran da ta kai ƙara a bashi shekara ɗaya sannan sai ta yi idda sannan sai a raba dukiyarsa shi wannan shekara ɗaya ake bayarwa wanda yake shine wanda muka zaɓa yayin da muke rubuta wannan kundin ƙudurin dokar rayuwar iyali shekara ɗaya saɓanin wanda aka ce kawai za a yi ishtihadi ɗin to waɗannan su ne halaye guda hudu guda hudu waɗansu suna faɗan guda uku kamar yadda albaji a sharhin almuntaka ya kawo su bai ambaci na wato bai ambaci na yaƙi tsakankanin musulmi ba na fitina sai ya ambaci kawai wanda ya mutu a ƙasar musulmi da wanda ya mutu a ƙasar kafirai da kuma da wanda ya mutu a lokacin fitina na'am na, me kake na'am me kake cewa arama na'am Mm. baya cikin lissafi za a yi lissafi daga ran da ta kai ƙara wai wato saboda rashin waɗansu matan saboda irin yanayi za a ga in ta kai kara a ganin ta yi azarbaɓi ba ta da haƙuri wane ne a kwaɓe ta saboda haka sai ta zauna har ta shekaru ana jiran ko zai dawo ba ta kai ƙara ba to daga baya sai kuma ta cire kunya ta je ta kai kara wannan shekarun da ta yi za a kirga su a cikin shekara hudu za a kirga su a cikin shekaru hudu din da za a bashi ba za a kirga su ba sai daga ran da ta kai kara gaban alkali shi sa ilimi yake da amfani wannan shekaru hudun da ta yi ta zauna a abin nan Allah zai ba ta ladan haƙurin da ta yi dai na'am eh, eh idan idan idan idan ya mutu idan ya mutu a baya tare da ita sai aka sai labarin mutuwar ya zo bayan ta riga ta samu ta hudu da kwana goma to a nan wajen daga ran da ya mutu za a yi mata lissafin ta ba daga ran da labarin ya zo mata ba sabanin saki malikiya suna bambancewa tsakanin saki da mutuwa idan mutum ya saki matarsa labari bai zo mata ba sai bayan ta gama idda to daga ran da labari ya zo mata daga nan za ta fara lissafin idda ba sa tare ta riga ta yi lokacin da ake bukata ta yi na idda ɗin to amma ba za ta ce to ai tun da ya sake ta wata uku da suka wuce kuma ya ta riga ta yi jini uku iddata ta ƙare wannan ba zai yi ba amma inda mutuwa ce ya yi sai labari ya zo mata bayan wata hudu da kwana goma to shi kenan ta riga ta fita daga ta kaba daga lokacin da ta soma cutu da lokacin da take cutuwa tana cutuwa misali abin da ya bar mata na na abinci ya ƙare babu komai kula da ita kuma tana jin tsoron cewar za ta saba ma Allah in ba mijinta baya nan to daga lokacin da take dan tsoron cewa za ta afka cikin zina yana daga cikin idrar yana daga cikin cutarwa to daga zarar ta ji tsoron idrar cutarwa sai ta kai wajen alkali sai yayi sa ta kai wajen alkali na'am باب ما جاء وعدة na'am babu ma ja'a fil aqra'i wa iddati talaqi wa talaqil ha'id babun abin da yazo akan al aqra qur'i abin da yake shine tsarkin da ake abin da ake kirga idda da shi muddar da ake kirga idayar idda da ita shine eh, al-aqra jam'i na qur'i wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfus bi anfusihinna thalathata quru ana cewa al-quru yana cewa ana cewa al-aqra wannan su jam'i ne na al-qara wa iddatu talaq da kuma iddat saki wa talaqil ha'id da kuma hukuncin sakin wadda take cikin al'ada na'am Ubaidullah ya ce ya zanta min hadisi an Malik daga Malik daga Nafi cewa Abdullah ibn Umar ya saki matarsa a wahiya ha'id alhali tana cikin al'ada a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan sai Umar radiyallahu anhu ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi falyuraji'aha ya yi mata kome ya dawo da ita cikin rayuwa cikin aure sannan ya riƙe ta har sai ta yi tsarki sannan ta yi al'ada sannan ta yi tsarki amsaka ha ko in sha amsaka ne kai anaka Thank نعم النصر ابن عبد البر ما إن شاء أمسك بعده النسخة باجي إن شاء أمسكها روايتان النسخة بيوتي ثم إن شاء أمسك أم إيه آه، a sharhin Durkani ma amsaka sannan in ya so amsaka ya rike ta ko amsaka ha in ya so ya rike ko kuma in kace amsaka ha in ya so ya rike ta in ya so amsaka ba'du bayan nan ai bayan taharar bayan ta yi tsarkin wa in sha'a tallaka in ya so kuma ya saki tun kafin ya sadu da ita wannan ita ce iddar da Allah ya yi umarni a saki mata ga farkonta gare ta wannan hadisi mashuri ne hadisin muttafaqun alaihi asali a cikin talaqus sunna wanda yake nuna ga yadda ake sakin sunna Abdullahi bin Umar ya saki matarsa sunanta Amina bintu Ghifar Amina bintu Ghifarin ah, wakila bintu Ammarin والأول أولى وفي مسند أحمد اسمها الثوار ويمكن أن نسمها آمنة ولقبها النوار نوار ba ثوار ba. Sahabiya, alhali tana cikin al'ada to yayi saki tana cikin al'ada sai sayyidin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai je ya gaya ma mahaifinsa da ya gaya ma sayyidina umar sayyidina umar shi kuma sai ya ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sanin hukunci saboda abu ne wanda yake kenan wato ya yi abin da yake yana ganin rashin daidai a ciki da ya je ya gaya ma annab sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a riwayar sahihain fataghayyada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ya kausasa magana yayi fushi sannan ya ce masa ka umarce ce mata raja'a ya dawo da ita sannan ya rike ta to a cikin wannan hadisi wannan asali ne na cewa ba a sakin mace a cikin al'ada kuma idan mutum ya saki mace a cikin al'ada dole ya dawo da ita dole ya dawo da ita idan ya ki dawo da ita alƙali zai ladabtar da shi alƙali zai umarce shi ya dawo da ita ya mata komi in ya ƙi yin komi alƙali zai ladabtar da shi gwargwadon ishtihadinsa bar malam sirajin gama sharhin samana la sajil ya sheikh wannan ita ce matsalar ai za a umarce shi dole ya dawo da ita sannan idan ya dawo da ita wannan dawowar da aka ce yayi ukuba ce aka yi masa na kan cewa abin da yake so ya yi an hana shi shine taujihin waɗansu malamai ko kuwa an ce ya dawo da ita don saboda kada ya tsawaita mata iddata tunda in ya sake ta a cikin al'ada iddata sai ta yi tsawo sawa'un an ce an ce ita idda jini ce ko kuma tsarki ce za a tsawaita mata idda to duk biyun suna daga cikin illolin da ya sa aka na farkon shine fi karfi saboda idan ya sake ta aka ce iddar shine jini aka ce iddar shine jini babu zancen tsawaita idda a cikin wannan hali sai dai an ce iddar ita ce tsarki to sannan idan sannan idan ma ya dawo da ita din in ya dawo da ita a cikin wannan jinin nata ta yi tsarki ba a lokacin wannan tsarkin ba zai sake ta kaga ai wannan tsarkin da ta yi ba ce masa kar ya sadu da ita a wannan tsarkin ba ya iya sakinta a'a sai ya riƙe ta a wannan tsarkin ba zai sake ta ba a wannan tsarkin sai ta sake wata al'adar to sannan tsarki na biyu wanda saki bai gabace jininsa ba to sannan sai ya sake ta a lokacin in ya so ya sake ta in ya so ya rike ta a wata riwayar aka ce yutalliqha hamilan aw ha'il aw tahira in ya so ya sake ta tana da ciki ko kuma tana mai tsarki ba tana al'ada ba to daga yadda aka ɗauki sakin sunna lallai mutum idan zai saki mace bisa sunna ya sake ta a cikin tsarki kuma tsarkin bai tadu da ita a cikin wannan tsarkin ba duk wannan hikima ce ta shari'a da ba a so a gaggauta saki cewa ba wai kawai don ka fusata tunda in dai da abu ne wanda yake zaka yi shi in ka fusata daga kai kawai kawai sai ka zartar da shi amma saboda bin Allah in ka fusata ba a son ka yi shi cikin fushi in tana al'ada sai aka ce ba za ka sake ta ba in tana tsarki ka riga ka sadu da ita ba za ka sake ta ba galibi mace tana tsarki miji yana saduwa da ita galibi kenan musamman idan mace ta yi al'ada ta yi jininta yawanci ya zauna kwana da kwanaki yana jira kullum yana leƙe kullum yana leƙe yana ganin an yi alwala an yi sallah sai kaje yana wata waka <laughs> to kaga idan wannan ta faru kaga shine galibi galibi zai sadu da matarsa bayan tsarki to shi ma ba zai saki ba ba zai yi saki ba wato sai fushin nasa ya ɗebe shi yanda har ta yi tsarki duk da sa gare ta ya danne wannan buƙatar ya ce ba zai sadu da ita ba ya ƙi saduwa da ita saboda ya yi azama akan zai sake ta sannan ya sake ta to sannan sakin zai yi sakin sunna kenan a sannan zai saki na sunna sannan zai yi saki na sunna kuma sakin ya zamanto guda daya tunda shi ma ne ibnu umar saki guda daya yayi to sai qadiyar Allah annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ka umarce shi fal yuraji'ha ya dawo da ita al muraja'a ma'anarta wato ya dawo da ita cikin rayuwar aure ya mata raja'a raja'a ita ce hakika ta shari'a ba a raja'a sai an yi saki to a bisa wannan jumhurin wato aksarul ulama kaf kusan ma ibn abdulbar ya ce kafatul ulama kusan ilahir malamai suka tafi akan cewar wannan sakin da ya saki ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi mata raja'a ya yi mata raja'a falyuraji'aha domin da sakin bai yi ba ba za a ce ya mata raja'a ba raja'a ana yin ta ne bayan an yi saki waɗansu malamai 'yan tsirari shine ra'ayin malaman zahiriya kuma shekul islam ibn taimiyya ya yi intisari gare shi suka ce sakin bai yi ba saboda sun ce man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata aiki wanda yake babu umarnin mu a ciki to wannan aikin mardugi ne ba a karba ba suka ce wannan sakin da ba irin sakin da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da manzansa ne sallallahu alaihi wasallam suka ce ayi ba sakin batacce ne saboda haka suka ce wannan sakin da aka yi a cikin haila bai yi ba kuma suka ce to sai aka ce musu to ya annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ayi mata raja'a sannan ku ce saki bai ba suka ce a ai wannan luga ce falyurajiha ai ya dawo da ita ta zauna tare da shi ba wai ana nufin cewa saki yayi ba luga ce a harshen larabci ne aka ce idan maganar shari'a ta zo aka samu kalma guda ɗaya wadda take da ma'ana a larabci take da ma'ana ta daban a shari'a wace ma'ana za a ɗauka ta larabci ko ta shari'a ta shari'a alhaqiqatu shar'iyya muqaddamatun ala alhaqiqatu lugawiyya saboda alhaqiqat shar'iyya haqiqa ce majaz ce a luga kuma suka ce ta yaya za a yi wanda ya da'a ga Allah yayi saki aka zartar da sakinsa sannan wanda ya sabo ga Allah ya saki a ce ba za a zartar da nasa ba wanda ya da'a an masa ukuba kan an yarda da sakinsa amma wanda ya saba ma Allah a ce shi kuma ba za a yi masa ukuba ba yayi saki kuma an yarda da sakinsa ya sha sakinsa bai yi ba ai shari'a ba ta haka wanda ya cancanci a ce an masa sauki sakinsa bai yi ba shine ma inda akwai saukin a ce wanda ya saki na sunna amma yayi nadama to amma wannan yayi saki na bid'a kuma daga baya zo ce ai sakin ma bai yi ba yayi nadama aka ce eh ai saki ne a cikin a cikin al'ada bai yi ba amma wanda ya da'a ga Allah shi kuma aka zartar masa da sakin wa aka fima uquba mai da'a ko ku mai sako mai da'a shari'a ku ba za ta zo da wannan ba to sannan ma duk ki ɗaya ma ƙurunƙus abdullahi bin umar da abin ya faru a gare shi an tambaye shi wannan sakin an idaya maka shi ya ce na'am haka anas ibn sirin ya tambaye shi a husibat alaika taqliqa qala na'am a wata riwayar nafi' da aka tambaye shi yanda yayi haka wannan sakin ya abku a gare shi da yace a ra'aita in ajaza wastahmaq ka bani labari da ya zamanto dolo bai amfani da kwakwalwarsa ba ya yi wauta wannan dolancin nasa da wato ma'ana wannan dolancin nasa da wautarsa za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba wato ma'ana wauta ya yi saboda haka wanda ya wauta ta ya zai a ce ya sha da wautarsa dole a lizimta masa to kuma shi ta ce fatawar sayyidina abdullahi bin umar cewa idan mutum ya saki a cikin haila ya saki matarsa an tambaye shi akan mutum ne ya saki matarsa tana cikin al'ada ya mata saki uku sai ya ce la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra bata halatta a gare shi ba sai ta auri wani mutum saki uku yayi kaga bid'a kan bid'a saki uku da kalma daya kuma a cikin al'ada sayyidina Umar ya zartar Abdullahi bin Umar shi da waqi'a ta afku akan sa yayi fatawa akan cewa saki uku yayi kuma ba za ta halatta a gare shi ba sai ta je ta sake wani auren sannan za ta dawo masa saboda ka wannan matsala ce bai kamata ma a sami khilaf ba bai kamata a rinka fatawa da sabanin haka ba saboda shi sahibul qissa ga abin da yake shi Abdullahi bin Umar ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya kawo dukkan riwayat din ibn Abdul Bar ma ya kawo waɗansu su bal ibn Abdul Bar shi ya ce ma babu wanda ya saba a cikin wannan matsala wato illa wanda shi ya sifanta su ma da cewa wato wanda suka yi haka yace wala yukhalifu aljama'ata fi dhalika illa ahlul bid'a babu masu saba ma jama'a a cikin wannan matsalar illa waɗanda suke yan bid'a wal juhalu alladhina yarawna talaqa li ghayri li ghayri sunnata li ghayri li ghayri talaqa li ghayri sunnati ghayra waqi wala lazim da kuma jahilai da suke ganin kan cewa saki da aka yi shi ba a bisa sunna ba baya abkuwa kuma baya lazimta wa qad ruya dhalika an ba'd tabi'i an ruwaito wannan daga waɗansu daga cikin malaman tabi'ai yace wa hadha shudud wannan ratse mata farkin daidai ne lam ya ya'ruj ya'ud alaihi ahadun min ahli ilm ba wani daga malamai, malaman ilimi da ya tsaya ya kalli maganar waɗannan malaman tabi'ai lima ruya saboda abin da aka ruwaito wa li anna ibn umar alladhi uridat lahu da ihtasaba bi tilka tadliqa wa afta bi dhalik domin shi kansa ibn umar wanda shine aka bijiro da wannan qadiyar a gare shi ya kirga wannan saki kuma yayi fatawa da haka wa huwa mimma la yudfa'u ilmuhu bi qissatin aradat lahu shi ko mutum ne wanda yake ba da ka ije masa fahimtarsa ga kissa da yake da gare shi ta faru to sannan ya kawo riwayoyi a riwayoyi kuma yace in aka ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad yace wannan ai saki ba sallah bace ba ibada ce da ake neman kusancin Allah ba balantana ka kawo hadisin man amila amalan laysa alaihi amruna ba ayyukan qurba bane yace qad alimna anna talaqa laysa min al-a'mali allati yutaqarrabu biha ila Allah azza wa jalla saki baya daga cikin ayyukan da ake neman kusancin Allah da su kas salati was siyam kamar sallah da azumi wa ghairihima fala taqaw illa ala sunnatiha to yanda za a ce su sallah da azumi ba yadda za a yi su su dace sai an yi su akan tafarkin su wa inna ma hiya zawalu ismatin fiha haqqun li adami shi saki ba wani abu ne illa warware wato ɗaurin alaƙar auratayya wadda take haƙƙi ne na ɗan adam fa kaifa ma auqa'ahu ala sunnati aw ala ghairi sunnatihi waqa ko yaya mutum ya aukar da ita ko a tafarkin da ake so ko ba a tafarkin da ake so ba ya riga ya auku illa in illa annahu in auqa'ahu ala ghairi sunnatihi afi sai dai in yayi shi ba a hanyar da aka ce ayi ba to yayi laifi lazimahu ma auqa'a minhu amma abin da ya afkar ya lazimce shi نعم hadisi, wani hadisi, حديثي ايه ايه جدهن جد نعم eh yana karfafa maganar ibnu umar ba eh kwarai da wasa a ba wai da wasa yayi ba shi yayi sakin ne sosai sai dai bai yi shi a hanyarsa ba amma aka afkar da shi to idan ma wanda ya saki da wasa ba da niyya ba an aukar da shi to ina kuma wanda ya sakin da niyya sai dai kawai shi wanda daga cikin sharaɗansa ne ba su cika ba wannan kwarai da gaske alaikum salam eh hukuncin tana duk wanda ya yi sai ya dawo da matarsa za a yi masa ijibari akan za a tilasta shi ya dawo idan bai dawo da ita ba alkali zai yi masa zai ladabtar da shi ah, alkali zai ladabtar da shi a ita ma ita na daga cikin duk da yake akwai sabani واختلف ulama في من طلق زوجته haidan hal yujbaru ala raja'atiha in ah, ah, in aba zalik idan mutum ya saki matarsa akan tana cikin al'ada al'ada za a tilasta masa ya mata mata za a tilasta masa ya raja'a ko kuwa fa qala wa asabu yujbaru raj'atiha idha talaqaha wa fil hayd aw fi damin nifas hamalu al amra wa dhalika hamalu al amra dhalika ala wujub wa qasu an nifas ala al hayd maliku da da da malaman mazhabarsa suka ce za a tilasta shi dawo da matarsa in ya sake ta a cikin al'ada ko a cikin jinin biki وقال الشافعي وابو حنيفه واصحابه والثوري والاوزاعي وابن ابي ليلى واحمد بن حنبل واسحاق وابن جبرمه وابو ثور والطبري يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك ذا امرتشي شي اشي كداو da ita amma ba za a tilasta masa ba وقال داود كل من طلق امرأته حائضا واحدة أو اثنتين أجبر على رجعتها وإن طلقها نفسا لم يجبر على رجعتها شيء بمبنشي سكان واتو حائض دا النفاس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك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 akwai dan uwa Alhaji Abubakar za a yi masa aiki na roƙon Allah ya bashi lafiya Allah ya sa a dace Allah ya sanya shi ya zamanto sanadiyar waraka a gare shi akwai masu jarrabawa wajen aiki Allah ka ba su nasara matafiya muna roƙon ka Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya akwai wanda ya sayi kaya yana fata Allah ya kawo masa su cikin aminci kuma ya sa albarka a cikin su Allah ka amsa Allah ƴan uwanmu kuma na Palestine Allah muna ka Allah ka yaye musu wannan wannan ibtila'i Allah ka ba su nasara akan abokan su Allah ka ba su nasara akan abokan su Allah muna ka Allah ka dakusar da kaifin Yahudawa da suke kai har a gare su Allah ka watsa su Allah ka jefa razani a cikin zukatansu Allah ka karya karfinsu Allah ka bada nasara a kansu Allah ka saukan musu da ukubobi daga gare ka ta sama da kasa ta gaba ta ko ina a gare su Allah muna roƙanka su kuma waɗannan masu jihadi Allah ka ba su nasara Allah ka karfafa su Allah ka tabbatar da dugadugansu. su Allah ka saukar da nasara a gare su Allah kuma ka saukar da ka ga waɗanda suke raunana a cikin mutanen Falastin dinnan nan maza da yara da ƙanana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 النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أنت مصرف القلوب فصرف قلوبنا على طاعتك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنك عفو